suratu batai idan ba kuma ce ba aya ta 20 wato aya ta abin aya ta 20 daidai idan ba kuma ce ba to bismillah rahim wa alakum allah magana a'udhu billahi minash shaitanir ku samu daga matsalar sulhun hudaybiya Allah ya muku alkawarin maganin makatira ganimomi da yawa ta aku juna wanda za ku karɓa. mana alfutu hati na abubuwan nasara a ce wannan gari bayan an ci wancan kuma abin nan da wannan subhanahu wa ta'ala bayan wannan ta aku juna hafa ajala lakum hadi kuma yayi muku gaggawa ya ba ku wannan ai abin nan ganimata khaybara ya gaggauta ba ku ganima khaybara bi iltifatun ila khidab wato ya gaggauta muku wannan gani mata khaibara le ta tashrifihim domin abin nan darajar nan fi imtinani a cikin matsayin yabo ce fa ajjala lakum ku wa kafa nasu kuma ya rike hannun mutane gare ku wato ya hana makiya su yake ku fi iyalikun cikin iyalinku lama kharashin ila hudaybiya lokacin da kun kai ta zuwa hudaybiya ga ku tare da matanku da iyalanku Allah ya hana su su yaƙe ku duk da kowa abin ake ciki wato Allah ya hana su su kai gare ku wato ya ba ku abin da ya ba ku na nasara wa hamma bihim al-yahudu kuma yahuda sun kai nihin su yaƙe su kuma faqadaballahu Ka dafa Allah fi qulubihim ruba Allah ya kada tsoro cikin zakatan Yahuda duka dai wannan taimako da Allah ya ba ku ya ba ku wannan nasara ne wani takuna al don wannan ni'ima da aka gaggauta muku ta ganima ta zama ala abin na adafan ala muqaddar ayi abin na litashkuruhu don ku yi mai godiya don ku yi mai godiya ya ba ku wannan ne don ku yi masa godiya wale ta kuna ayatul mu'minin don ta zama aya ga mutane mu'minai fiye na sarihim ga nasarar da ya ba su ai amaratun ta zama amara wato alama ya rubuna wadda da ita za su gane ma abin nan sadakar ma sadakar rasul sallallahu alaihi wasallam wa adahu iyahu wato abinda ya gaskanta alkawarin abinda ma sadakar rasulu wato abinda ya gaskanta ma sadakar rasula abin da ya gaskanta manzo ga wa'ada hudiya mu alƙawarin da ya musu wato abin da ya gaskanta manzo ga alkawarin da manzo ya yi musu inda ruju min hudaybiya lokacin dawowa hudaybiya na cewar da ya Allah zai taimake su zai ba su nasa na da kira mina ga na'imi na ganin wamin da aka ambata wa bata makka da kuma nasarar da aka samu aka ci kasan makka domin cin makka wannan shine babban al'amari wanda da zarar an kaci ci makka to daular kafirci ta faɗi wadda hula majidar haram kuma da zara an kaci makka kun ga za a shiga masallacin haram shi ya sa ranar da an kaci makka annabi da aka ce ya fara cewa wanda duk ya shiga masallaci amintacce na babu wani wanda zai taba kai idan ka shiga masallaci bayan annabi ya gama magana abbas ya ce ban je ka ambaci gidan abu sufyan ba wanda ya shiga gidan abu sufyan sai annabi ya ce man da kala dara bi sufyan ka huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sauraro yau shi ma amintacce wato an kai har musulmi na iya shiga gidan gwamnatin tarayya lahiya lau a garin makka babu abin da zai same shi kun ga wannan abin nan daraja ce da nasara ta musulmi wato wadda allah ya basu? su wa ya hadiya kun sira da musulma kuma ya shirya ku ga hanya wadda an madaidaiciya ai dariƙa abin na dariƙa tawakkul alai allah ya shirya da ku ga hanya wadda aka bi ta tawakkuli ga allah wata wuyi da al'amur ilahi ta'ala da komi miƙa al'amari ga Allah domin wannan hanya da an ka shirya su hanya ce da za ta taimaka musu ga tawakkuli ga Allah domin idan mutumin da bai yi karatu ba in ka gwada mai wani abu ya dogara ga Allah idan ya yi nasara ya dogara gare ya yi nasara to gobe in wata matsala ta taso da waya bai yi ka tawakkuli ga Allah ba saboda ya ga da kacce mai dinna ya an yi ana yin nasara to wannan kun ga Allah ya gazganta annabi abinda annabi ya faɗa musu da an kai shi kuma an samu nasara to Allah ya gafarta mana wa ukhra lam taqdiru alayha wa ukhra lam taqdiru alayha sifatu maganin muqaddar wato mutada wato da wasu ganimomi kuma wa'anda suke lamtaka da ruwa da ya ba ku samu kai gare ta ba wato akwai wasu ganimomi wa'anda ba kuwa da kai gare su ba amma dai za ku kai hiya min abin na farisa wa rom shine wanda za a samu da ƙasar farisa daga ƙasar farisa da ƙasar rom kuma duk an same su daga ƙarshe Allah ya taimaki musulmi ya ba su nasara sun ci ƙasar farisa ya ba su nasara sun ci ƙasar rum waɗanga ƙasashe su sun kai kowa wayacci ga musulmi don sun yi kowa ƙiyayya da musulmi kuma su ne gwamnatocin da sun ka daɗe shekaru ɗaruruwa suna kowacin tana gwamnatin kanta tana mai zaman kanta to duk da haka na allah ya ba musulmi nasara sun ci waɗanga ƙasashen saboda haka da wasu jama'a kada a haɗa lawa biha wanda Allah ya kewaye da ita ai alima annaha satakunu lakum Allah ya sani za ta kasance gare ku wa kana lawa ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance mai iko ga dukkan komi ai lam ta muttasaban bi zalika Allah bai gushe ba ana sifanta shi da iko ga dukkan komi ya mana ala kulli shay'in qadirun ka tausaya mana da ikon ka Allah kai mana karshe mai kyau Allah da ikon ka Allah kai mana karshe mai kyau kuma Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya mana ala kulli shay'in qadir walau qatalakum alladhina walau ta'ala ka yare sun yake ku biya kama haradu zalika kama wadda sun kaso su yake ku inda sun yake ku wallahi lawalla wala dabara wallahi za sun jiwa baya da gudu muddin sun yake ku da sun kwashi kashin su ga hannu sun malaiji duna waliyan sannan ba su da wani abin na wani abin nan majibinci ya haru wanda zai tsare su ya kare su wala nasiran kun ba su samu wanda zai taimake su inda sun yake ku da sun gane kuransu amma wato Allah ya tsare su ba su kai muku yaki ba da sun ci bane sunnatallah ثم لا wariya wala yake kamar suna Allah da yawa da ya saba ga waɗanda sun ka gabata masdarin ma'akadan le madmuni aljumlata qabla umman kafiri na wato na rusa wa kafirai wa nasarar na da ba da nasara ga mu'minai min Allah zalika sunnatun wannan sunna ce ta Allah su wata ala ya saba ta inda an kai baya yakan kyale musulmi a ga a wabba su da kowa sai an taba su sai ya ba su nasara kuma su yi rinjayi wato haka nan suna Allah tafi Allah ta yi gada kalat wadda ta riga ta shuɗe min kaba da can farko walan tajid li sunnati llahi tabdilan min wata ala ba ka samun canzawa daga sunan Allah ai inna Allah la yubaddilu sunnatahu lalle Allah bai canza sunnatu riga ta da hanya ta fi nasara awliyaihi ga nasara ga taimakon masoyanai ala adaihi akan ne wannan sunna ta Allah haka nan Allah ya saba sai ya kyale musulmi a gansu a ba su da ƙarfi ana ganin a wayan gamawa za a yi da su sai Allah da iko ne ya ba su nasara sai su yi rinjaye to wannan sunna ce ta Allah wata wataala kuma Allah bai canza sunna ta saboda haka duk da kun ga awarar kafirai za su yi nasara kanku ba su nasara kanku ku daure dai ku rike gaskiya ba za su yi nasara kanku ba amma dai ku daure ku rike gaskiya yan kun daure kun rike gaskiya insha allahu za ku yi nasara وهو الذي كفى أيديهم وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم في بدن مكة من بعد من بعد أن أظهرهم kore shi yana taimakon mutane ne in ta so ya sauko wato muddin kuka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku to saboda haka ko da musulmi sun ga awa an rinjaye su kada su damu wa annallaha al mumini lalle Allah yana tare da mu'mini duk gehen da aka ce na Allah yake to babu wani gehe da zai iya rinjaya to Allah ya taimake mu wa alladhi kafa aydihim ankum shi na fa Allah wanda ya rike hannun kahire gare ku ya hana musu su yake ku wa aydiyakum anan kuma ya rike hannu ku gare su ya hana muku ku yake su bai badana makka nan abin na rahim makka bil hudaybiya na hudaybiya wal muradu bi makka al haram abinda aka ni da makka harami dan nan wurin da ake an kai musulmi sun ka koma nan hudaybiya ba ha cikin garin makka ba ne amma cikin haramin makka na hudaybiya mai yawan malamai sun ta cewa hudaibiya hurumita wato cikin haramin makka ne ya ce abin na walmaradu bi makata alharam wato harami wal hudaybiya min hudaibiya ko tana cikin harami aw mulasikatar lahu ko tana damfari wato tana game da harami min ba da an alfarku alaihim bayan yaren jayar da ku a kansu ka abin na na fayin na samani na minu wato abin da ya kan da allah yaren jayar da musulmi a kan kahirai ko musulmi aikin umra sun kaso wato wani abu ya faru fayin na samani na minu wato lalle mutane tamanin cikinsu da abu bi askarikum wato kahirai suka turo da wasu 'yan leƙen asiri don su leƙo musu asirin musulmi su 80 ɗabu bi askarikum wato bi askarikum sun ka kewaye abin na dandalinku inda kuke tara sojojinku liyu sibo abin abinda suka ni wai kamar su 80 duk suna iya kai muku yaƙi ku uku kama wadda ya gabata jiya ba su sani ba cikin musulmi akwai mutum guda wanda matsayin mutum dubu yake shi kadai amma matsayin mutum dubu yake ga yaki kahirai ba su san da wannan ba sai suka tura mutum tamanin wanda manuwarsa tamanin din nan su kame sabon nan dubu ɗai da ɗari uku ba ofisu sai duk an ka kame su tamanin ne an ka rike su kwa wanda ya kama su sai ya tafi da su ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa utiya bihim rasulullah an ka zo da su wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah waɗanga mutane 80 ganin musu mun kai sun kewaye mu suna son su kai muna ayi sai mun ka nuna musu yaƙi cewa an kai kan mu amma muna iya yaƙi sai mun ka wa kana zalika sababu sule wannan ya zama shi asanadiyar sule rangwamen gada annabi ya musu waɗanga mutane da sun ka turo su tamanin su an masu kari cikin ƙasar makka sojojin da suka yi kowa ƙari wani mutum guda ɗaya ya su sun tamanin ya kama su ya kai ma annabi sai sun ka gane ashe musulman ga ƙaryinsu ya yi yawa saboda haka wannan shine dalilin da ya sa sun ka nemi a yi sulhu kuma an ka yi sulhu ɗin sun ka nemi a yi sulhu kuma sai an ka yi sulhu ɗin wa kana Allah bi ma ta'maluna basira Allah ya kasance masani da abin da kuke yi bita al-fawqaniyya bi ta'malu wa qura'a bi hataniya wa kana Allah bima ya'maluna basira Allah ya kasance masani da abin da suke yi ai lam yazal muttasaban bi zalika bai gushe ba ana sifanta shi da sani ga duk abin da ake yi ya Allah ya man kana basiran ala kulli shay ka taimaka mana ya Allah da ka Allah ka karfafa mu kuma Allah ka girmama mu kuma ka darajanta mu ka karrama mu kuma ka yi mana karshe mai kyau ka tsarkake wannan aiki mu kada mu yi aikin banza don daraja sunayenka ya rahman ya rahim kuma alladhina kafaru kuma الذين kafaru

wasa duku an majidin haram suna wanda sun ka danne ku daga masallacin haramin nan sun ka ce ba ku shiga ai an wasule ilai sun ka ce ba ku isa cikin harami har abada wala ku ba hadaya kuma ga ta abin nan daure kowan ku shi da hadaya ta daure mahabusan wato yana daure da hadaya ta sun ka hana hadaya an yabluga mahillahu ya kai wurin da ya kamata a yanke shi wato cikin harami ai makana wallazi yanharu fi wurin hadaya inda ya kamata a soke ta wa huwa haram shine abin na haram sun ka hana ko abin na na ku isa haram badalu ishmal wato sun ka ce har abada ba ku shiga harami da hadaya ku walau rijalun rijalun mu'minuna wato Allah ya yi fushi ga wannan matsalar ba don da cikin makka lokacin makka kan kasar kafirci ta a wannan lokaci amma ba don da yake cikinta akwai rijalun mu'minu akwai wasu mazaje muminai wani sa'un muminatu akwai wasu mataye muminai maujudu na bi makka wa'anda yake ana samun su makka mara da tare da kahirai ba wa’inda lamta alamuhun bisa batun imani ku musulmi ba ku iya gane su da sifar imani suna nan cikin makka makka ƙasar kafirci ta amma cikin makka akwai mutane na nan musulmi suna sa kaya irin na kahirai suna sa ɗabi'u irin na kahirai amma wasu musulmi na dole ta ba san wanda za su yi nasu fita ba kuma ku ga ku ba ku iya gane su lamta da muhu ba ku iya sanin su bisa fatin imani da suka imani to ba don gudun an ta tawon kakwace ku yaƙe su ai ta katuluhun kuma alkufari ku te wajen kashe kahirai ku kashe musulmi lau uzina lakum inda an ba ku izinin ku ci makka wannan lokaci babu shakka da za ku yaƙi to za ku ko kashe wasu musulmi ba ku gane su ba to don gudun wannan shi ya sa ba a ba ku izini ku yaƙi ba jama'a ku dibi ƙasar makka lokacin shugabanninta dukka kahirai na har cewa sun kai kuwar kawo kan annabi raƙumi da zira a bashi kun ga kafircinsu ya yi yawa amma duk da haka Allah ya ce cikinsu akwai musulmin da ba zai ba da izini a yaƙi wajen gudun ka a taɓa musulmi kun gani saboda haka duk ƙasashen da kake gani babu ƙasar da yaƙi yake da daɗi a cikinta don kowace ƙasa ta sai an kashe musulmi a cikinta kowace ƙasa ce ba a rasa musulmi yana nan cikinta kun mai kishin addini Allah ya ce to wannan dalili kenan da ya sa ya hana izina a yaƙi makka badalu ishimali abin na mena abin na na hom fi an taɓa ogun wato si ba ku minimum ma'arratu idan kuka ta kuka yaƙe su ba ku sani ba to aibi zai same ku ai ismun zunubi bi gairi ilmin minkum ba tare da bi gairi ilmin minkum bihi ba tare da kun san da shi ba kun gani wato ashe idan ka idan ka fado ga wurin da aka zaton akwai musulmi kakkai yaƙi cikin kakkashe musulmi yi laifi saboda haka Allah ya ce ba ko tare da kun san waɗanga musulmi na ba domin kayan da kahirai ka sawa su suka sawa ƙasar kahirai ta kusan ko yanzu ƙasashen kahirai don ka shiga wasu ƙasashen za ka ga musulmi da yawa amma za ka ga suna sa kayan da kahiran kasawa don su a kayan ƙasar sai musulmi suna jaya ga ƙasa suka canza mata yanayi amma muddin ba su rinjaya ba ba za su iya canza mata yanayi ba Allah ya gafarta wa musu ya ce wadda ma'ira algaiba lesson faini wato biya an da ohun fatosi babban min home ma'ara ya ce lesson faini bi ta galibar gokoli wato da rinjayar da maza wa jawabu laula mahabubun ai ba don gudun kada ku fada ciki ku cuta ma waɗanda an musulmi ba tare da kun san su ba la'udina lakum bil fatah an ba ku izini ku ci maka da yaki lakin lam yu'zan fihi hina idan sai dai wannan lokaci ba a ba da izini ba abin da yasa Allah ya hana idan a yaƙi makka Allah sani ne ya san cikin makka akwai musulmi da yi da khilallahu fi mai ya sha, don Allah ya shigar da waɗanda ya so cikin rahama ce ga mu'mini kamar mu'mini a madhkuri na waɗanda aka ambata da mu'minan da ba ambata ba domin a da za su yi imani daga baya lauta zai yi da a ce mu'mini sun hita daban ai tamayyazu mina anil kufari da musulmi sun fice daga cikin kahirai musulmi sun ka koma gehe kahirai sun ka koma gehe la azabana alladhina kafaru minhum wallahi da mai azaba ga wanda suka kafirta cikin su min ahli yi na izin bi an na adana lakum ba ku izini fi fata ya ga cin makka kuma abin nan da mun ba ku izini wato kuma sannan mu yi musu abin nan azaban alima kuma mai musu abin na azaba wadda an mai saboda haka idan kuka lura da wannan za ku ga kahirai ganewa an ba su musulmai garkuwa na gare su musulmi garkuwa ne ga kahirai duk inda musulmi yake allah na raga ma wurin allah ya ce bai ba da izini a yaƙi makka ba don akwai musulmi cikinta shi ɗaya a dalilin da ya sa ya ce kada a yaƙi makka ya raga ma makka saboda musulmi da a cikinta to kowace ƙasa da kuma gani tana cin albarkar musulmi don shi kahiri ba ya son Allah kuma Allah bai so ne wallahu la yuhibbul kafiri Allah ba son mutane kahiri wanda ba su so ne shi ma bai karnasu to amma yana raga musu yin akwai musulunci saboda haka duwa da kahiri suke ragin musulmi suke ci amma su ba su da ragi a wurin Allah wanda aka raga musulmi saboda shi to Allah ka gafarta mana Allah ka kara mana imani da tsoronka Allah ka kara mana imani da tsoronka ka ci gaba eh. إذ جعل الذين كفروا hiya shi ne tarewar da sun yi ga annabi wa ashabahu annabi da sahabai ne sun ka hana su ana masjidil haram daga masallacin haram ku dibi masallacin haram ku gani abin na yadda an yi tare musulmi annabi da kai ne an ka ce ba a yadda ya to inda ɗakin Allah Ka'aba shi umra ba a yadda ba annabi da kai ne an ka ce ba a yadda ba amma da Allah ya saukar da natsuwa cikin zukatarsu ya saukar da natsuwa cikin zukatan mummunai sai suka yi hankuri sai allah ya ba su nasara saboda haka komi ake yi hankuri aka su komi ake yi hankuri aka su dole kai ga an nuna macin cin zaro an nuna ma zalunci ka dai sa hankuri da izinin allah allah zai taimake ka mutanen da sun kana ma annabi shiga har da annabi ya shigo duk gidajensu sun ka koma daga ƙarshe sai suka dawo suna neman mai girma ko kaɗan mai zababbe kake dan zaɓa? mai daraja kake dan mai daraja kun ga sun iya bambadanci don suna nema a raga musu kuma annabi ya ce izhabu fa antum mutlaqa Ba ta yi dukkan kuna yanta dukkan kuna ba kowa yanci na ya yi kun gani ma za da lawa abdan bi abawan illa izza maza Allah ya ce duk wani bawa da aka yi malayi shi ran gwabi Allah bai kara mai komi da da na illa izin sai girma da ga kara saboda haka muddin mutum ya samu guri yana ya abubuwa da ya kamata yana dauriya to babu abin da Allah ka kara mai illa izin sai girma shiri abba a su kana tare da mutum kuma kana ta kulla mai shiri kana tare da mutum kana ta kulla mai shiri yana baka amana kana ce amana kana kokari wai ka ga ya samu nadama ya samu cutuwa wannan shi ya bai da hawali wannan ko ina ba a zuwa kowa ka haka na Allah bai bari ya ci gaba Allah ya muke mu Allah ya gafarta mu ba an anzalallahu wa ala rasul sai Allah ya saukar da nutsuwa ce ga manzo ne wa ala da kuma Allah ya saukar saukar da nutsuwa ce ga mu'minai fasalahu sai mu'minai tare da manzansu suka yi sulhu da kafirai ala an ya'udu min qabil cewa su koma gida madina amma baɗi sai su dawo waya na kuma mina hamiyyati malahi karkufa irin duk damuwar da ta samu abin na kare ta hamiyya da ƙi to irin wannan ya samu musulmai su ma sun samu damuwa hatta ya ƙaci wato ba don da allah subhanahu wata ala ya taimake su ba wadda sun samu irin wannan damuwa har su masu kai musu yayi amma allah ya tsare mu ne ya ba su kariya ya saukar musu da natsuwa fa anzalallahu sakinatan Allah ya saukar da natsuwa ta ala rasuli ga manzo ne wa ala mu'minina da mu'minai saboda haka duk abin da ake yi in Allah ya baka natsuwa da izinin Allah za ka yi nasawa in dai ka samu natsuwa natsuwa ta shige ka da izinin Allah duk rigimar da aka yi ko da kai da wa kake sai ka yi nasara da izinin Allah saboda haka ce warko sura ya ce allah ya shirya musulmi ga asibabin nasari asibabin nasari shine a samu nutsuwa ga zuciya a samu nutsuwa ga jiki to da izinin allah za a samu nasara wa alzamahum kuma ya lizimta wa mu'minai kalmatar takawa kalmar takawa allah ya shigar da kalmar takawa ga musulmi ai magmuna abinda kalmar takawa ta kunsa ita kalmar takawa kan wahiyar la'ila ilaha illallah muhammadu rasulullah ita ce kalmar takawa to abinda ta kunsa Allah ya shigar da shi cikin zukatan mu kuma abin na ka wa udifat fadila takawa an jingina wannan kalma an ce mata kalmar takawa an yi idabata aka ce kalmar takawa li'anna sababu abin wannan kalma ta musulunci ita ce sanadiyar takawa duk wanda ba musulmi bai da tsoron Allah kowane na duk wanda ba musulmi bai da tsoron Allah saboda haka shi yasa aka ce makalmar musulunci kalmar takawa babu mai tsoron Allah sai musulmi kowa da kowa daga gabasa zuwa yamma duk kayanin da a cikin wurin nan bai da tsoron Allah kuma duk gaba cuce ka ba dama a bai samu babu wanda an mai tsoron Allah wanda tsoron Allah ne ka hana mai saba ma Allah sai musulmi ya yi ka ce cikin musulmi akwai wanda suke da zalunci ko suna da zalunci sun yi kayan gida dama dama ko suna da zalunci Allah ya gafarta mana shi mana jagora ai duka biha Allah ya shirya musulmi ga faɗin wannan kalma annatuka biha wato ahadu idan mutum ya faɗi wannan kalma to ahadun bittiba'i mashamala Ya yayi alƙawari na zai bi abin da kalmar ta kunsa min da'ati lillahi wa da rasuli na da'a ga Allah da da'a ga manzo wa kanu haka biha su musulmi sun kasance A haka biha su suka cancanci wannan kalma fi ilmin lahi a cikin sanin Allah mina ko kwari musulmi sun ka cancanta a ba su kalmar la ilaha illallah ba kahire ba li'anna Allah ta'ala a akhtarahum lidini don su musulmi Allah ya zaɓe su ga addini don haka ya shirya su ga kalma tauhidi wa a wahala kuma su ne mutanenta a adabu tafsiri su ne mutanen abin da su ne kana haƙa biha kuma su a ahalaha su sun ka cancanta idai ta kuma su ne mutanenta wa kana Allahu bi kulli shay'in alima kuma Allah ya kasance masani da dukkan komai ai lam yadhal muttasafan bi dhalik Allah bai kushi ba ana sifanta shi da ilimi ga dukkan komai wa min ma'lum ta'ala annahu ala cikin sanin Allah Allah ya san musulmi su suka cancanta da wannan kalma to ya Allah ya man bi kulli shay'in alima ka tausaya mana Allah da iliminka Allah ka gafarta mana Allah da iliminka Allah ka kare mu daga sharrin kahirai kuma ka kare mu daga sharrin munafukai da iliminka Allah ka daukake mu akan su Allah ka daukake mu akan su Allah ka rinjayar da mu a su Allah ka yi muna ƙarshe mai kyau ka shirya ɗaya ka sa musu albarka ka aza su ga hanyar kamar daidaiciya ka ɗaukaka su ka ɗaukaka al'amarinsu ya man bi kulli shay'in alima لقد صدق الله لقد صدق الله رسوله an ka tashi sai da aka kawo a kayarai sun ka ce ba a shiga umar ya iske maza allah ya ce ba maza allah ka ba da gaskiya ya ce shi ne ba ka yi malikin ba ka ga malikin ba da kawara mana ya ce na gani to don bi za mu koma ya ce na ce muku mana na ka ce za mu shiga ya ce ba ka ce ba ya ce to mu koma ko wace shekara ta allah ya ce in ta yi za mu kawo shi na allah ya ce yanzu ga su sun dawo yanzu shekara ta kewa ga su son dawo allah ya ce kada sadakar lawa masu da ruwa lalle allah ya gasganta wa maza allah mawarki ne bil haƙi da gaskiya ai bil amrin da al'amari tabbatacce wa zalika yadda abin yake annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nawa maza allah ya ga mawarki cikin kwana amur a shekarar da suka je aka yi sulhun kabla kuruji kami ya fito daga gida ya yi maliki annahu ya da wani makata huwa ashabu ya shi ga shi yana shiga makka da shi da sahabai ne amini da suna amintattu kusan shi mawalikin alheri annabawa daidai sun kai mawaliki mawalikinsa gaskiya ne amma su ma musulmi dai da wanda ya mawalikin alheri to gaskiya ne ko ya mawalikin alheri don haka kai ma in kai mawalikin da aka za ka shiga makka to da izinin Allah za ka shiga ba amma da da ba a ce ma ba amma yana yiwa sai da ni yana yiwa kuma a kushe kuma da dama amma dai za ka shiga sha Allah haka da ya faɗa idan mutum ya kuma mulkin addini to annabi ya mulki da shigar shi da sahabbai ne amini da suna amintattu har sun yi dawafi sun yi sa'i wa yuhallifu wasansu suna asibi wa asiru wasansu suna sai sai ba a habara da dalika a sabo sai ya ba su ne labari da wani sun ka ji daɗi kwarai saboda sun ɗan kwana biyu ba su taimaka ina ta mai muku a cikin wannan tsura. shi musulmi duka ya ɗan kwana biyu bai taimaka ba to bai jin daɗi in dai musulmi ne bai jin daɗi sai dai in akwai lalura da ta hana mai kamar rashin kuɗi tun da maka sai da kuɗi aka yi tawa kamar sallah a zuwa ba ka te ɗai wajen hongu kai alwala ka to ka ce allahu akbar ba ka fara ko ɗari to aikin hajji ba haka ne ya shi sai an biya sai an biya aka ka yi to in dai ba wata lalura ta hana musulmi ba kowane musulmi yana son ya ji ya kewaye ɗakin ba a je wanke mai zunubin nan da ya ɗauka tun shekaru da yawa talaucin nan da an tattare da shi wato a goge mai shi kamar manzan rahama ya ce a cikin hadisin bukari da saboda haka sai sabai sun kaji daɗi kwarai abin na ba aka bara bai zalika sabahu ba kwarai annabi ya faɗa masa ya ne wannan labari suka yi farin ciki falamma kara juma'a kusa da sun ka tare da shi suna ta murna za su shiga mafasai sai dawa da ka'aba wasar da hun kubbaru da hudaybiya suna isuwa hudaybiya sai kayayyar sun ka sun ka ce kuma ba a zuwa wa rajabu musulmi sun ka dawo wa shakka alaihim dalika wannan abin ya tsananta musu kwarai wa raba ba'dul munafiqi wasu cikin munafikai sun dora shakka kai annabi ga ko annabi na gaskiya ba annabi na bai ci ya mulki ya ga abu mutu a ce ba a shiga kuma ya dawo ina ganin annabin gaba annabin na kuma na bakai ke wa kanatil qulubu tuzazim zukata ta kusa ta girgira fa anzalallahu sakinatahu alaiha sai Allah ya saukar da natsuwa ta ga zukatan kama ta kaddama min awwali sura kama wanda ya gabata daga farkon sura wa qawluhu bil haqi muta'alliqun bi abin saddaqa rasulahu ru'ya aw abin na halun wato abin na ko kuma abin na halun wato wa qawlu bil haƙi halin wato kenan a minar ruya wa ma ba ba'dahu tafsirun laha to abin na annabi sallallahu alaihi wa da ya gaya masa habai ne wannan al'amari ya ce musu la da kulunar masjid haram lalle za ku shiga masallacin harami sha Allahu in Allah ya so amini na kuna amintattu kun ga annabi ya ce sha Allahu littabarriki don bida albarka duk abin da kake yi ka sa in sha Allah don bida albarka da izina Allah kana nasara cewa in sha Allah wato ka'ida ce ta magana ga wanda ka san shi nasara ga abin da zai yi saboda haka manzo Allah ya gaya musu za mu shiga a cikin abin nan makka kuma za mu shiga masallacin harami in sha Allahu aminina kuma kuna amintattu in kun shiga muhalliki na ru'usakun bayan an gama ɗawafi da sa'ayi wasunku suna aske su ai jami'a sha'uriha dukkan gashin kansu talkobo kenan wasu wa muqassiri na wasu kuma suna saisaye suna yanki ba da sha'uri sashin gashin kansu wa huma halani wato muhallikin wa muƙassirin halani muqaddaratani ne il abin la ta na abadan ba ku tsoron kowa har abada har abada ba ku jin tsoron kowa lokacin da za ku shiga wannan gari mai tsarki wannan labari da annabi ya ba sahabbai labari ne mai daɗi kwarai kuma sun ji daɗin wannan labari la ta na abadan fa alima fi sulhi Allah ya sani ga sulhun gada kun kai ya san ma lam ta'lamu min sala abinda ba ku sani ba na sulhu na gyaro al'amari kun ga sulhu akwai alheri gare shi sulhu alherin da zai kawo babu wani abin da ka kawo alheri kamata don haka can ya ce ku sulhu wa sulhu khairun sulhu fa alheri na saboda babu abin da hishi alheri wa ji alamin duna zalika dukhul ya sanya bayan wannan shiga maka da za a yi kuma ya sanya muku hankali ba wani buɗi wanda yake nan kusa ba da daɗewa ba huwa fatahu khaybara shine cin kaibara wa ta haƙaƙatin ru'ya fil amil muqbil wa wato huƙiƙatin ru'ya an tabbatar da ganin an tabbatar da mawalikin ga fil amin muqbil amma ba bana ba bana kan komawa an kai sai ka rai an kai sulo da su sun kace sai baɗi to kamar da kuka sani kullum ma huwa atin qaribun duk abin da zai zo kusa yake da an kace sai baɗi a kwana ta sai ga baɗin ta dawo kuma an ka tahi an kai umra abin nan dai da suka gudu sai da ya auku sai da manza Allah ya kasa ɗawafi kasa saboda mutane sun yawa mutanen makka da su da ɗiyansu sun fito suna tarbon uwayensu maza na tarbon matayensu wasu kuma suna turo ɗiyansu zuwa ga 'yan uwansu don kan wasu uwayensu sun yi shahada a madina yaƙe-yaƙen da aka yi haka an ka hito sai da annabi ya kasa sauka ƙasa shi dawafi da ɗawafi da sa'ayi tsakanin safa da marwa bisa raƙuma ta yayi alƙasawa bisa gare ta yi dawafi yan abin nan jama'a ta yi sun ka taso su yi mai agaji don su kore mutane da gaba na ya ce ni ba a koren mutane gaba gare ni ba a bugun mutane gaba gare ni don in wuce ba a bugun mutane gaba garan don in wuce saboda haka ya hana a buge kowa kowa yana nan wada yake shi ko annabi na bisa raƙumi ne yana dawafi yayi dawafi yayi sa'ayi sannan ya sauka ya gaisa da jama'a Allahu akbar hankuri mai dadi hankuri mai dadi saboda haka duk abin da kuke yi ku rika sa hankuri Allah ya san kowa cikin ku kuma kowa Allah ya san haƙƙin da ya kamata a bashi Allah ya gabarta mana Allah shi mana jagora huwallazi arsala rasulahu هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله من ذا الله وشينا وندي أيكو واتو الله وشينا وندي أيكو من منزوني Allah subhanahu ta'ala shi ya aiko manzo nai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil huda da shari'a wa dinil haqi da addini na gaskiya li zahirahu dan yarin jayar da addinin na ai dinil haqi ala dini kullihi akan dukkan sauran addinai din rigimar da aka yi a yi ta duk za ta kare musulunci sai ya ɗaukaka Allah ne ya aiko manzo ne duk rigimar da mutanen makka kai Allah ya riga ya yi hukunci akan cewa musulunci zai rinjaya kuma bayan ya yi wannan hukunci ya ce wallahu galiban al'amur allah mai rinjaye ne ga al'amari ne don haka duwa da za a yi ko kaka za a yi musulunci sai ya samu nasara da rinjaye don ya riga ya hukunta haka li yuzhira wa ala dini kulle don ya rinjaya da shi akan dukkan addinai ai ala jami'i baqil ne, ya rinjaya da musulunci akan sauran dukkan addinai wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida annaka mursalun kai manzo Allah an aiko ka ma bikira da abin da aka ambata kama qala Allah ta'ala kama wanda Allah ya faɗa Allah shi ya shaida kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kake don ya ƙara tabbatar da cewa Muhammadu manzo Allah ne sai ya faɗi da kai ne Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذر فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول الله محمد مبتدا ابن رسول الله خبر مبتدا محمد رسول الله واتو منزon Allah صلى الله عليه وسلم na ma'ahu wayannan da a tare da shi ai ashabu sahabbai ne mina mu'minina na mu'minai wato ashidda'u masu tsanantawa ne ga kahirai ai gilazum masu tsanantawa ne ala kufari ga kahirai wato Allah yana ba mu labarin sifofin annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai ne mutane ne masu kaihi guda suke ba su iya magudi da minahici ba saboda haka ya ce dukansu ashiddawo alal kufari masu tsanantawa ne ga kahirai ai la yarhamunahum ba su tausayin kahirai ba su tausayin kahirai kun ga sabanin yadda mu muke yanzu su wato ashiddawo alal kufari masu tsanantawa ne ga kahirai la yarhamunahum ba su tausan kahirai amma tsakaninsu su musulmi rahama obainahu masu tausayi na tsakaninsu rahama obainahu kabarin sani ai huna masu abin nan tausayi mutawaduna masu soyayya kalwalidi ma'alwaladi kamar ɗa da uba haka suke da tausayi kun ga wannan shi yasa sun kai nasara to mu babban matsalar da muke da ita wato ashidda'u alal mu'minina muke amma ruhama'u abin nan alal kafiri mu ga kahirai tausayinsu muke yi amma yan uwanmu su muka takaici wannan shi ya kawo mana matsala a cikin wannan rayuwa ta mu to wajibi na hau mu gyara wannan dole musulmi ya so musulmi dan uwa ne dole musulmi ya ƙi kahiri ya so musulmi dan uwa ne kuma duk musulmin da ba haka nan ba ba musulmin kwarai na ba duk musulmin da bai son musulmi dan uwa ne yana son kahiri maƙiyin musulunci maƙiyin musulmai mutumin nan ba musulmin kwarai na ba kuma ko liman na bai cancanta a bi shi sallah ba ko malami na bai cancanta a saurare shi ba saboda haka ba da biyan kirki ba ne dole sai mun dawo ga abin da shari'a ta umarce mu idan mun dawo ga abin da shari'a ta umarce mu to akwai nasara da izinin allah subhanahu wa ta'ala in an dawo da izinin allah akwai nasara jama'a mu gyara tahiyoyinmu jama'a mu gyara hulɗar mu tsakaninmu da musulmi kuma hullar da muke yi da kahire ƙarhin da muka ba ta yayi yawa ƙarhin da muka ba hullar da muka yi da kahire ya yi yawa a rage shi a gyara hulla tsakanin musulmi da musulmi ko ka ce wai kai ba ruwanka inda kaka samu can kaka yi babu wata nasara da za ka samu me unhwanin ka samu a kashe ka da kai da abin da ka samu me unhwani ne da kai da abin da ka samu me unhwaninsa ka Allah ya taimake mu shi mana jagora Allah ya ce tarahum kana ganin musulmi ayyuhal makadabu ya kai abokin magana tubsiruhum kana ganin su rukka an sujjada suna da yawan ruku'i da yawan sujuda rukka an halun sujjadan halun halan ayyabta guna wato suna nema yadda lubuna fadalan min Allah suna neman falala daga Allah ku dibi musulmi abin da yasa suka yi wannan nasara sun ka rike musuluncin sun ka haɗa kai da musulmi Allah ce ya yi rukka an sujjadan yawan ruku'i gare su da yawan sallah ga yini ɗayansu sai shi na bila raka a dubu bayan aiki ne na yau da gobe haka suke guda daga cikinsu sai shi na bila raka a dubu na karanta muku wani ɗan kasuwa ne malam janedo amma in ya zo zai shiga shago ne ya bude sai ya yi nafila raka a 200 sannan ya bude shago ne ya da kasuwanci ba talakana ba mai kuɗi na kasuwa ya taho kamin ya bude shago ne sai ya yi nafila raka a 200 sannan ya bude shago ne haka magabatanmu sun ka kasance haka magabatanmu sun ka kasance wani daga cikinsu dan taurin kai aka ce ana so a ce a yi ma malam sallama kowa ya ce bai zuwa yanzu malam na sallah shi ya ce ku aike ni ni uwa bai gwada masalla ku aikan aka aika ya buga gambu ya buga gambu ya buga gambu sai malam ya ce ya Allah kowane na ya shagaltar da ni ina cikin sallar ga Allah ka shagaltar da shi da abin ga da ka shagaltar da ni ka mai ajima sai ya ɗauki buta ya alwala an ka ga ya ɗaya bai dawo ba ko na an ka to yana ta sallah bai sauko raka a nawaye ba <laughs> Allah ya anshi addu'a malam shi ma ya shiri shi ma gane ya kama sallah to haka nan magabatan mu haka magabatan mu amma mu babu sallah yare masu tasowa babu sallah in an kai magana ku ce ko ba da sallah farilla ba in an yi farilla ko ba a yi nafila ba ana shiga aljanna kwacce haka nan ƙarya ya kai kwacce ana shiga aljanna babu nafila ƙarya shi kai kowane na ƙarya shi kai ba ko kuskure ya yi ba ƙarya shi kai annabi ya ce ranar lahira aikin da za a fara bincikawa na farilla za a fara binciki duk wanda farilla ta ba ta yi ba nafila aka ɗebowa a cika ba ka da ita dami za a cika maka shiga aljanna ka ce wa ko babu nafila ba ka da ita farilla ka bata cika ba annabi ya ce da an bincika sallah aka fara binciki. da an bincika sallah ka bata cika ba an ka samu rabkanuwa da shagala ciki sai a jawo nafila in ba ka da ita sai a yi jiwa da ita ba a komi cikin komi na ka sai wuta to ya za a yi ka shiga aljanna ba ka da nafila saboda haka yara sun rage sun abin ga sun sagarce ba su iya motsa jiki su yi sallah nan da karanta muku wani dattijo yara sun ka tashi yara matasa suka ce sahabban annabi sun rinjaye mu sun dai abataka da annabi sun ga annabi ba magane ba sun zanna da shi sun koyi karatu tare da shi mun rance da Allah yau mu yara mu ko sai mun ibada da ba su iyawa sai mun ci musu don annabi san ya ba mutane baya sun ka ce da mun ka tahi sai mun ka tai masallaci makka suka ga magana yara na suka zo aikin haji matasa sai sun ka ga dattijo yana sallah an gama sallah farilla sai ya zo inda muqama ibrahim sai ya ce Allahu akbar sai wani ya ce mu bi shi mu gani wallahi sai ya gaji ya bar mu muna sallah dattijo ce Allahu akbar <coughs> yara sun ka bi shi yayi karatu yayi karatu ya gama suratul baqara sun ka ce zai duka dattijo bai duka ba ya gama ali imran sun ka ce zai duka dattijo bai duka ba ya gama nisa'i ya gama ma'ida ya gama an'ami duk bai duka ba ya gama arafi duk bai duka ba yayi amfali yayi tauba yayi yunusa yayi duk bai duka ba yayi yusuf ya gama yayi suratul ra'adi yayi ibrahim yayi hijiri yayi nakhali yayi isra'i duk bai duka yara na nan biye da shi raka guda guda ta shi kai datti tsoho na fa dattijo bai duka ba malam dattijo ya ci gaba ya yi kahafi ya yi maryam ya yi ɗaha ya yi ambiya ya yi hajji ya yi muminuna ya yi nuri ya yi furkani ya yi sha'ara'i ya yi namli ya yi kasasi ya kai ga an kabuta sai ya duka da ya kai ga an kabuta ya duka hizo arba'in kenan ya koma tashi ya kamo daga an kabuta sai da ya kai minar jannatin wa nasi hizo ishirin kenan ya yi raka a biyu ko da ya waiwaya giyar hasan har an gaji ya ce yara ku ci riba ku ni yanzu na tsuhuwa ban iya daɗewa ina karatu yanzu na tsuhuwa ban iya daɗewa ina karatu amma na haisa in ɗan yi karatu sai na ji kunkuru na ya fara ciwo in duka da tijo haka za ba annabi sun ka kasance amma ku ba ku so ku motsa kuma sun kuka lokacin musu ya za a yi haka nan annabi ya yi sallah ya yi sallah ya yi sallah aisha ta ce wallahi da kuka na da hawaye na saboda tausaya mai ni ce allah ya gafarta maka ma ta kaddama min zambi ka mata akar ka hutawa ya ce aisha afala kuna abdan shakuran shin ban ma bawa mai godiya ashe sheka ya karanta Allah ya ce zuriyata man hamalna ma anu innahu kana abdu shakura innahu kana abdan shakura ashe tarihi ya karanto Allah yana bayanin tarihi yace zuriyata man hamalna ma anuhin zuriya wa'anda muka dauko tare da nuhu innahu shi kana abdan shakura to wannan shi na annabi ya kan tarihin da nuhu ya bi na yawan sallah har ya kai abin da shakura ce to ni ban zama annabi nuhu ni ma ban bin da ya bi to tarihi aka bi amma ku yara ba ku bin tarihi sai ku to ku yi zai lokaci ko manya za ku zama ga addinin Allah dole sai ka yi aiki ba kama haka yake ka te ɗaya ka yi takarda ka zo gwamnati ta baka babban mukami shi Allah bai basuwa ba ka shigowa gidan soja da shigowa ka zama general ba ka zama kurta za ka zama sannan daga baya ka zama gaba to Allah ya gafarta mana matasa Allah ya shirya ku ga abin da ya shirya magabatan ku. wa qali amalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wa mu'minun Allah ya taimake mu shi mana abin da ya mana jagora wato Allah subhanahu wataala ya ce tarahun ruk'an sujjadan kana ganin sahaba annabi suna da yawan rukuyi suna da yawan sujuda sallah kan babu iyaka sallah sahaba annabi babu iyaka mi suka bi da ita yace yabtaguna fadalan min Allah falala suka nema daga Allah warewa na ida yarda Allah simahu alamomin su alamato alama su idan ka gansu fi wujuhin tana nan ga huskokin su simahum mubtada abin nan fi wujuhim wato ya yace abin nan kana ganin su da ka gane su kana ganin alama haske ga huskokin ita yawan sallah tana haskaka mutum yawan sallah bayan an tsare sallar farilla kuma a tsare sallar nafila kamar yadda aka tsare sallar farilla mutum yayi nafila ya tsare sallar nafila bayan yayi farilla kamar yadda yake tsare sallar farilla to wannan ba kowa kai ne ba sai waliyan Allah sai waliya Allah Allah ya gafarta mana wa ma ya zala abdi ya taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na bai gushewa yana kusanta gare ni da nafiloli hatta uhibbu har sai na so shi hadisun sahihun akhrajahu al-bukhari wato bawa na bai gushewa yana kusanta gare ni bin wabila da nafiloli hatta uhibbu har sai na so shi kowa ka san Allah ya so shi to nafiloli yaka kama babu iyaka nafila ka kama babu iyaka in ka ji yaran nan masu cewa ba a wuce shaɗai wuce su kawai jayi da ka kai ga wajen mutanen zama ba igaba igaba ka kai ga wurin zama ba annabi aka bi ba su aka bi ba in mutum yan matsa ma ce shi gwada ma inda annabi ya ce haka nan in mutum yan matsa ma ce shi gwada maka inda annabi ya ce haka nan in bai gwada maka ya rabe da kai kashi koma kawo maka surutun banza da yi kashi koma kawo maka surutun banza da yi in akwai ka ce gwada min inda annabi ya ce kai na ji wani mai wa'azi cewa hai a ya ce annabi babu babu inda annabi ya ce haka nan dan Allah mallam dan gwada mai in gwada mai tunda sai in kattahi ina cikin makaranta karatu muka yi tunda sai har azur amma da ka tahi in ka tai tambaya ina nan zaune ko ina banza ina nan cikin makaranta tare da yara ka iske ni nan wurin ka gwada min wurin yan gani in Allah ya so akwai goron da zan baka in Allah ya so akwai goron da zan baka sai ka taho sai ka taho Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora sima mun fi wujuhin sifofinsu tana nan ga su wa huwa nuru shine wani haske wa bayadun da wani ƙarin haske yi urafu na bihi wanda aka gane masu sallah da shi fil akhirah ranar lahira annahum sajadu fid dunya su sun sujuda nan duniya min athar sujudi na alamomin sujuda muta'alliqun bima ta'allaqa bihi al-khabru wato khabru mutada ai ka'inatun wadda ta kasance gare su wa riba min asar sujud wa riba halan ai min da mirihi a abin al-muntaqil ila al-khabri al-muntaqil ila al-khabr qala la abin na buqai mallam buqai yace wala yuzannu kada ai zaton anna min sima lalle yana cikin sifofin kwarai mai sana'u ba'dul mara'ina abinda wasu masu riya kai min asali abin na hay'ati sujudin na sanya alamar sifa sujuda fi jabhati ga goshi nai fa inna zalika min sima al-khawarij wannan yana cikin sifofin al-khawarij a wata rana ni ga wani dattijo tsoho na da ya shekara saba'in a wannan lokaci ina yaro karami sai ni ga goshi ne nan wurin ya wani irin baki ni ce dattijo na ga kai ko sallar kwarai baka iya ba don lokacin muna yara ni ce dattijo na ga ko sallar kware baka iya baka ka an kai goshin kai baki wallahi wanga baki ba na sallah na ba ina ka samo shi dattijo na naka tambaya ina ka samo shi yace ai wato kai baka sani ba mu can garin mu idan mutum ya tashi sai a sa cingaro a goge goshi nai sai ya jini sai a ɗebo bakin tukunya sai a samai shi ke na wurin na ya baki to dan aljanna na mutumin na na ce to ina kun ka samu wanga ya ce sheku ya roƙon mana ya ce mu sheku ya roƙon musu tun ina yaro wani ga wanga abin kuma ni tambaye shi to irin wannan sifa ita ce yaka magana na ya ce a sa wani abu a goge a yi baki a sa baki wurin ya ce ba alama mutanen kwarai ta ba wannan don ka je ka goge goshinka wadda a cikin yawa mai sallah kake ai mai sallah da gani ne ana gane shi da gani ne ba wai da bakin goshi ba da gani ne ana gane shi ya ce wannan sifa ce ta 'yan ta ne su ne khawarij 'yan ta ne suna su sallah da yawa amma suna goge goshi don a ce suna sallah da yawa saboda haka sifar su ce ba sifar mutanen kwareta ba sallah dai aka son ku yi ta yi yau da gobe yau da gobe har a kai ga goshin ku ya baki wannan abin da ake so kenan ba wai ku goge da kanku ku sa wa bakin tukunya wadda a ce wani usazu na wani na yawan sallah wannan alama yanta ci ne ta zalikal wasaful mazkur wannan sifa da aka sifa aka ambata abin nan mathaluhum shine misalin musulmai fi tawrat cikin at-taura ai sifatuhum fi tawrat al-kitabu alladhi unzila ala musa at-taura litayin da aka sauka ga annabi musa wa mathaluhum misalin musulmi fil injili cikin injila kazar'in wato kamar misalin abin nan eh, eh, shibkata a kare da shida ahu iska nan a shibkan nan wadda ta hitar da rahunta wato yan ɗiyanta bisa kunin ɗa'i shida wa ƙuri'a bai fata ya sha ɗa'ahu ai faraka ku wato yan ɗiyanta ta haihu da yawa ita shibkan ƙala katada mallan katada ya ce ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil injili wato sahaba annabi sifarsu cikin injila an rubuta ta makatubun annahu sai ya kharju qauman an rubuta cewa wasu mutane za su fito nan gaba cikin abin na a injila aka rubuta wasu mutane za su hito nan gaba yan bitu na nan ba ta zari suna girma irin girman haci ku diba haci ku gani in an ka shibka gero yanzu ga nan mun shibka zuwa wata uku sai ka ga ya wani irin tsawo har ya mutum tsawo wata uku to cikin injila an rubuta akwai wasu mutane da za su zo a sabon muhammadu aka ce musu haka za su yi girma su rinjaye ƙasa kamar wadda shi ka girma cikin wata uku haka za su girma cikin 'yan watanni kaɗan 'yan shekaru kaɗan su rinjaye duniya iya ce haka an ka rubuta cikin littayen abin na littayen injila kuma su wa'annan mutanen wato za su ci gaba abin nan da girma wato ya amaru na bil ma'aru suna umarni da alheri wayan hauna anin munkari suna hani ga aiki mara kyawu to kamar misalin abin na kazirin akare da shada'ahu fa'azarahu kamar shifkatawa da ta hito da rahunta kuma fa'azarahu rahunan suka karfafa ta bil maddi fa'azarahu wa qur'a bil fa'azarahu ai qawahu wa anahu ya karfafa shi ya taimake shi fassa galada yayi kauri shi shifkar saboda ɗaya da ya haifa fassawa ya daidaita ai ya yayi ƙarhi. wasa kama yadda daidaitu ala suki bisa ga gutsu ne ai usulihi wato asali ne gutsu ne jam'u saqin yu'jibu zurra yana yana ba da sha'awa ga manoma ai zurra ahu manoma ne li husnihi don yayi kyawu to wannan mithlu sahabati misalin sahabbai kenan radiyallahu anhu mathala sahabata ya misalta sahabbai radiyallahu anhum bidhalika da wanga misali ya misalta sahabbai da wannan misali li'annahum domin su sahabbai bada ufi qillatin sun fara ‘yan kaɗan wadda afin sun fara da rauni fakasuru sun kai yawa wa ƙawu sun kai ƙarhi ala a hasanin wujuhu bisa ga huskawa da ta yi kowace kyawu liyagi zabe mulkufar abin da ya sa Allah ya taimaki musulmi haka liyagi zabe mulkufar don ya husa ta kahire da su muta'alliqun bi mahzufin wato abin nan dalla alaihi ma qablahu ay shubbihu bi zalika an kamanta su da wannan liyagi zabe mulkufar don kahire su ji haushi da sawa wa'adallahu alladhina amanu Allah ya alƙawari ga wanda suka yi imani wa amila salihati sun kai aiki mai kyawu minhu cikin su ai ashaba cikin sahabbai wa min lil bayani da yace min abin nan minhu wato li bayanil jinsi la li tab'id ba wai tana nuna minhu wasu daga cikin su ba annahum kulluhum bis sifati kura don sahabbai dukan su sun kunshi wa ga sifar da mun ka ambata to waɗannan da suka yi imani cikinsu to suna da magafira da gafara babbar wa ajiran azima da lada wadda an mai girma ita ce aljanna wa fiha bayanu fadala sahabin rasul cikin wannan aya akwai bayanin falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabban annabi na da daraja wa makanatahum alaliya suna da makami al'aliya madaukaki wa karamatihin da girman karama su inda Allah ya wa jalla saboda haka suna da daraja Allah ka ƙara darajar ta ba annabi Allah ka kare mutuncin su ga masu zagin su Allah ka kare mutuncin su ga masu aibanta su saboda girman ka Allah Allah ka gafarta musu ka gafarta mana baki daya Allah ka yadda da su kuma ka yadda